أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya haɗa mu a darasi na hudu na darussan wannan wata na ramadan a yau uku ga wata ramadanin shekara 1441 bayan hijira 26 kenan ga watan afrilun shekara 2020 miladiya domin ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu yunus ga waɗanda suke bin mu sawa'un ta kafofin sada zumunta kai tsaye ko kuma waɗanda suke bin mu ta tashar talabijin na hausa bakwai da kuma dukan waɗanda za su ji mu daga baya muna addu'ar allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana daidai ya kuma gafarta mana kuskure idan ba ku manta ba mun yi karatu zuwa aya ta shidda ne a cikin wannan sura mai albarka yau kuma in Allah ya so za mu tashi daga aya ta bakwai innal ladhina la yarjuna liqa'ana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون نعم أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم ربهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يرجون لقاءنا Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle waɗanda ba sa fatar haɗuwa da mu wa rado bil hayatid duniya kuma suka yarda da tsarin rayuwa ta duniya wato ma'annu biha kuma suka nitsu da wannan rayuwar ta duniya والذين هم عن آياتنا غافلون haka kuma da waɗanda suka kasance masu rafkana ne ga barin ayoyinmu ula'ika ma'wahumun nar waɗannan gaba ɗaya matattararsu ita ce wuta bima kanu sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa innal ladina amanu wa amilus salihat lalle waɗanda kuma suka kasance suna sun yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai yahdihim rabbuhum bi imanihim waɗannan kan ubangijinsu zai shiryar da su ko yana shiryar da su sakamakon imaninsu tajrimin tahtihimul anhar wanda waɗansu ƙoramu ko ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin su fi jannatin na'im a cikin aljannatai na ni'ima da'awahum fiha roƙonsu ko kiransu a cikin wannan aljanna shine su rinka cewa subhanaka allahumma wato tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wa tahiyyatuhum fiha salam kuma gaishe gaishen su a cikin aljanna shine salam wato gaisuwa ta aminci wa akhiru da'awahum kiran su na ƙarshe a cikin aljanna shine su rinka cewa alhamdulillahi rabbil alamin ai dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah ubangijin halittu waɗannan ayoyi dukkan su ayoyi ne da suke magana dangane da aikin da za a yi a wannan duniya da kuma sakamakon da aikin zai bayar a lahira aikin da mutane ke yi a duniya kuwa kala biyu ne aiki ko dai mai kyau aiki ko dai mai muni aiki mai kyau sakamakonsa mai kyau hal jaza'ul ihsan illal ihsan aiki mai muni sakamakonsa mummuna wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha to shine Allah ya tattara su ya ce waɗanda suka yi aiki mai muni waɗannan su cikin wuta waɗanda suka yi aiki mai kyau makomarsu aljanna to ya abin yake Allah yake innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle waɗanda ba sa sa tsammani na haɗuwa da mu ba sa da kyakkyawar fata akan haɗuwa da mu bi ma'ana alladina kafaru bi liqa'il akhirah fala yarjuna liqa Allah wala yarjuna min liqa'illahi shay'a waɗanda suka kafirce suka kafirce ba su yarda ma da tashin kiyama ba haka ba sa da wani abin da suke sa tsammanin za su samu a wurin Allah saboda ba su ma yi tsammanin Allah zai ta da su ya musu hisabi ba to waɗannan ko kuma ka ce allazina la yatawaqqa'una liqa Allah waɗanda ba sa sa ma gaba ɗaya a lissafinsu akwai batun haɗuwa da Allah sun ɗauka wannan duniya in aka gama da ita an gama kenan ma hiya illa hayatu na duniya na mutu wa na'ya wa ma yuhlikuna illa dahar ba komai bane sai wannan duniyar ana gama ta takurin magana ta kare kowa zai watsi an riga an mutu a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'uthun yanzu bayan an mutu an rijiddige an zama kasa kuma a ce za a dawo a'a zalika raji'un ba'i wannan ba zai yiwu ba to waɗannan mutane da ba sa da tsammani a kan kiyama ba su ma sa fata a kai ba balle su yi aikin da zai sa su samu wallazina hum an ayatina ghafilun ko kuma waradu bil hayatid duniya? kuma suka yarda da rayuwar duniya ita suka zaba bi ma'ana akarul hayati duniya ala al akhirah wa tuma annu bi ma'ana wa sakanat ilaiha anfusuhum kuma ya zamana rayukansu da zukatansu sun nisu akan duniya kawai ba abin da suka sani sai duniya to waɗannan walladina kuma an ayati ayatina ghafilun da waɗanda suke sun rabu da ayoyinmu ai allazina kuma an ayati ayatina mu'ridun sun kauda kai sun rabu da ayoyi ba ruwansu da wa'azi ba ruwansu da mai Allah ya ce ba ruwansu da mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzanni suka ce ulaika ma'wahumun nar waɗannan makomarsu ita ce wuta waɗannan matattararsu ita ce wuta waɗannan inda gaba ɗaya za a haɗa su gaba ɗaya a jefa su shine a cikin wuta inna Allah jami'ul kafirin inna Allah jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannama jami'a da kafirai da munafukai, waɗanda ba su sa rai akan lahira ba ba su kuma yi aikin da zai sa su samu lahiran ba to waɗannan dukkan su wuta za su koma bima kanu tsibon, ba za a zalunce su ba aikin da suka yi ne ya sama musu wuta aikin da suka yi ne yasa ba za su samu rahamar Allah ba bayani dangane da wuta da azabar Allah duka jiya mun tattara mun yi a dunkule a cikin ayoyin da muka karanta a jiya wanda ya ishe mu wa'azi to dama ɗabi'a ta alƙur'ani ita ce in an yi maganar azaba a yi magana ta rahama in an yi magana ta rahama a kawo magana ta azaba saboda mutum ya haɗa tsakanin alkhawfuwar raja yana jin tsoro kuma yana sa tsammani in an faɗi azaba sai mutum ya ji tsoro in an faɗi rahama sai mutum ya sa tsammani shi yasa kullum ake so wa'azi da karantarwa ya dace da irin yadda alkur'ani ke yi nabbi ibadi anni ana al rahim in ka faɗi rahama kar ka rika gaya wa mutane daɗi kaɗai a'a wa anna azabi huwa al alim ka rika kuma gaya musu azabar Allah wadda take da tsanani saboda mutane su rinka jin tsoro kar su sa tsammani kaɗai ba tare da suna tsoro ba i'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur yanda dai aka ji tsoron Allah da tsoron azaba to kuma a rinka sa tsammani in kullum azaba kake faɗa baka faɗar rahama to mutane za su yanke ƙauna kuma zai sa mutane za su zama tsoron shi yayi galaba alhali ba a so ko ɗaya galaba kana jin tsoro na haɗuwa da Allah kuma kana sa tsammanin cewa in ka haɗu da Allah akwai wani abu da za ka iya samu na rabo shi yasa yanda jiya muka baje koli akan wuta yau kuma Allah da zamu dan tsokano wani abu a cikin aljanna da Allah madaukakin sarki yace innal ladina amanu wa amilus salihat lalle waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na gari ayyuka na kwarai wanda ayyuka na kwarai sune ayyukan da suke da hakimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan su bayan umarnin Allah Allah ne ya umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya karantar da yanda za a yi to wannan shine al'amalu salih yahdihim rabbuhum bi imanihim ay yahdihim rabbuhum wa yurshiduhum bi sababi imanihim ila ma yusiluhum ila ar-ridha min Allah azza wa jalla wal janna waɗannan ka Allah zai shiryar da su zuwa ga samun abin da zai ba su rahamar Allah zai ba su aljanna Shi shine ma'anar yahdihim rabbuhum bi imanihim shi yasa duk wanda ya shiga aljanna ma daga baya zai zo ya gode wa Allah akan Allah ne ya shiryar da shi وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد تونن دكا wato yana nuna yadda Allah maɗaukin sarki ke shiryar da mutane zuwa ga tafarki mai kyau wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim to shine yahdihim rabbuhum bi imanihi Allah zai shiryar da su da imanin su tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im wanda za su shiga waɗansu aljannatai waɗanda ƙarƙashin su ƙoramu ke gudana a cikin aljannatai na ni'ima aljanna ta ni'ima aljanna ta dindindin aljanna ta inda in an shiga babu fita har abada la yaduquna fiha al-maut illa al al-ula ba za su sake ɗanɗana mutuwa ba banda mutuwar da suka yi a farko ɗin nan amma daga sun shiga aljanna to babu mutuwa kuma har abada a cikin anna'imu da'imu sarmadiyil abadi za su zauna a cikin ni'ima ta har abada mece ce ni'ima ni'ima ita ce ɗaukakar da Allah zai musu yadda su da kansu sun yarda suna cikin ni'ima wanda duk zai iya ganin su ma zai tabbatar waɗannan suna cikin ni'ima Da ni'ima kala tana iya zama kana da ni'imar amma kai baka san kana ciki ba sai dai wani ya gani masa kana iya zama kana cikin ni'ima wani yana gani maka amma kai baka gani ba balle ma ka yarda kana kuma iya zama ɗayan biyu ne amma ka ji ni'ima da ka gamsu wanda kai da duk wanda ya ganka ya gamsu cewa kana cikin ni'ima wannan sai a aljanna wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira shine wanda inda zaka leka cikin aljanna ka ga abin da ake ciki to lalle zaka tabbatar ka ga alamar ni'ima a cikin waɗanda suke cikin ta kuma za ka ga alamar mulki irin na kasaita duk wanda ya shiga cikin aljanna yana cikin ni'ima ta kasaita ni'ima ta mulki duk wani dan aljanna ka yana ji kamar yau ne ranar naɗinsa a sarauta da mulki ce ta Allah ce wa mulkan kabira da mulki mai girma mulki mai kasaita kamar yadda Allah ce inna ashabal jannati yau yawma fi shughulin fakihun aljanna a yau kan suna cikin shagali duk wanda ya shiga cikin aljanna dukkan ranar da ya wayi gari yana ji kamar a yau ne ranar da ake bukinsa menene buki mafi girma da zai sa mutum ya ji annashuwa da nishaɗi yana cikin shagali wanda zai ji ya manta da duk wata wahala to kamar haka ne kullum ɗan aljanna suke ji shine fi shugulin fakihu to Allah sarki ce fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka kiran su ai du'a'uhum fiha kamar yadda muqatil ibn hayyan da shi da ibn jurayj suka ce ma'anansa shine du'a'uhum kullama ra'aw shay'an ishtahahu ishtahu kullama ra'aw shay'an wato abin nan ishtahahu duk lokacin da suka ga wani abin da suka ji sha'awarsa sai su rinka ce subhanaka allahumma sai su ga sun samu abin in mutum ya ji abinci yake so kowane irin nau'in abinci kawai yana ce subhanaka allahum sai abincin ya zo duk abin da ya ji yana so a ransa ko ya ji yana so ya ji ya je wurin ko yana so ya ga abin ya zo gare shi ko shi ya je ga abin ko ya ga abin ya canza ya koma masa nau'in da yake so kawai shi ne da'awa shine ha subhanaka allahum kamar kai ne in kana so ka kunna wani abu a hannunka akwai remote control shine ka danna sai ka danna lambar abin da kake so ya zo maka sai ya zo ko tashar da kake so ta zo maka sai ta zo ko na'urar da kake so ka kunna sai ta kunnu to kamar haka ne remote control din su na yin duk abin da suke so shine su ce subhanaka allahumma sai abin ya faru irin yadda suke so gwargwadon abin da suka nufata a ransu ba sai sun faɗi sunan abin ba suna ce subhanaka allahumma in sun tuna abin a ransu sai abin ya zo musu irin yadda suka tuna kuma irin yadda suke so shine da'awahum fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar kuma a cikin aljanna ita ce salam gaisuwa ta aminci wannan gaisuwar ita ce gaisuwa daga ubangijinsu tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam ita ce gaisuwar da Allah zai musu idan ya zo musu magana salam qawlan min rabbir rahim ita ce gaisuwa da mala'iku za su rinka musu idan sun shigo a gare su wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad ita ce gaisuwar da su ma 'yan aljanna za su rinka yi a tsakanin junansu udkhulu wa udkhila alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha tahiyyatuhum fiha salam dukkan gaisuwar su a cikin aljanna ita ce su rinka cewa juna salam haka kuma ba ma 'yan aljannan ba ko ma waye zai musu magana Kowa wane ne zai musu magana zai musu magana ne cikin ladabi da gaisuwa su ba ta jin yasasshiyar magana kuma duk wanda zai musu magana ko ba a aljanna yake ba sai ya musu sallama sai ya ce musu salam kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa la yasma'una fiha lagwan illa kalama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya la yasma'una fiha lagwan wa la ta'siman illa qilan salaman salama ku wannan ita ce gaisuwarsu a cikin aljanna ce ta Allah ce wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwarsu a cikin aljanna ita ce salam ta sallama wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin sannan kuma maganarsu ta ƙarshe a koyaushe da da'awarsu da kiransu a koyaushe shine bakin su baya gajiya da faɗin alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu roƙonsu ko da'awarsu ko kiransu lokacin da suke bukatan abubuwa aljanna shine subhanaka allahum amma abin da suke faɗa koyaushe kuma wanda shi kuma ba sai in sun bukaci wani abu ba bayan sun bukatan sun samu ko ma ba su bukata ba a koyaushe shine su rinka yawan cewa alhamdulillah rabbil alamin to me zai sa 'yan aljanna ba za su gode wa Allah ba su rinka cewa alhamdulillah rabbil alamin bayan Allah maɗaukakin sarki ya ba su abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma la ainihin ra'ad wala udhunun sami'at wala satar ala kalbi bashar ido na wani abin halitta bai taba ganin abin da yake cikin aljanna ba balle ya iya kwatantawa babu wani kunne da ya taba jin daɗin irin abin da za a ji a cikin aljanna na samti ballantana iya kwatantawa babu wata zuciya da ta taba iya hararo ko tunanin wani abu mai daɗi da zai iya kwatantawa da kiyasta jin daɗin cikin aljanna balle zuciyar ta iya tunawa a kanta ko da bata ba da harshe harshen ya ambata ba yaya ba za su rika cewa alhamdulillahi rabbil alamin ba bayan Allah maɗaukakin sarki zai tattara su gaba ɗayansu ya ce da su udkhuluha bi salamin aminin ku shiga cikinta a cikin aminci kuma kuna amintattu aminci na daga gangan jikinku ba abin da zai same ku na ciwo ko na cuta ko na gajiya ko na yunwa ko na kishirwa ko na duk wani abin da ke iya sa jikin mutum ya ji bai ji daɗi ba shi sa aka ce bi salam amini nutsuwa shi kuma na cikin zuciya ba sa jin tsoron wani zai iya far musu ba sa jin tsoron in sun fita wani zai iya razanar da su ba sa jin tsoron komi ba sa kuma fargaba akan komi shine bi salamin aminin me zai sa ba za su rinka cewa alhamdulillahi rabbil alamin suna cikin godiya ba bayan Allah ya shigar da su wani wurin da khalidina fiha la yabghuna anha hiwala za su ta zama a ciki har abada kwanakin da za su yi ba a kirga su da kwana da dare irin namu na yanzu shekarun da za su yi ba a kirga su da shekaru irin wanda ake ƙirga shi ta hanyar watanni ba za a kirga zamansu a ciki ta hanyar sun share wata kaza ballantana shekara kaza ballantana decades kaza ballantana century kaza ballantana millennia kaza ballantana a ce zamani ya shuɗe yanzu an daɗe a'a kullum rayuwar tana ƙara zama sabuwa ba tare da sun ji sun gaji da ita ba la ya buhuna an wala kuma mutum baya jin yana bukatar transfer baya jin yana bukatar ƙari duk abun da za a aka bashi zai ji cewa ya ishe shi ba wani mutum da ke jin daɗi a duniya face washe gari sai ya ji cewa yana bukatar ƙari akan daɗin da ya ji yau amma a cikin aljanna la ya buhuna an hahiwala yaya ba za su gode wa Allah ba bayan an shigar da su wani wurin da Allah ya kira shi da cewa jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim ba sa jin kewar iyayensu ba sa jin kewar matansu ba sa jin kewar 'ya'yansu, saboda dukkansu ga gashi suna haɗe tare da su wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi iman alhaqna bihim dhurriyyatahum duk wanda zaka ji zaka ji kewarsa zaka ji kana so a ce gashi kana tare da shi wanda kuka zauna a nan duniya tare da imani gashi kuna tare da shi kana ganin sa don haka ba abin da zai ɗauke maka hankali ballantana ya sa ka bakin ciki ya ba za su gode wa Allah ba a kan halin da suke ciki shi Allah maɗaukakin sarki ya musu wani kyauta da wani tukuici na samun abokan zama idan su mata ne an ba su waɗansu irin maza abokan zama waɗanda ba sa tsawa ba sa tayar da hankali ballantana su hana kuɗin cefane alhali idan maza ne an ba su mata waɗanda ba sa ƙazanta ba sa yin abun Allah wadare ballantana su fita ba tare da izini ba ballantana su ba da haushin da za a ji yau ba a bukatar hira da su ballantana a ga sun yi kazantar da zai sa a ji ana sha'awar wasu matan fihinna qasiratu tarf lam yatmisunna insun qablahum wala jan a cikin aljanna akwai waɗansu irin mata masu takaita gani waɗanda ba su taɓa ganin wani ɗa namiji ba a duniya sai da abokin zamansu ya shigo cikin aljanna lam yatmisunna insun qablahum wala jan babu wani da ya taba taba jikinsu a cikin mutane sawa'un ko a cikin mutane ko a cikin aljannu ba su taba maganin wani ba saboda kasuratu far sai wannan mijin nasu da ya shigo haka kuma za a yi musu kyauta da waɗansu irin matan da Allah ya ce wa huru ni'imin ka amsalin lu'lu'il maknun waɗansu irin mata ne masu kyan halitta masu kyan idan duna waɗanda suke kai ka ce lu'lu'u ne wanda aka kulle aka bude shi a lokaci ɗaya aka ce ka kalla yana rufe ya kake tsammani zaka ga kyansa ba za ka iya kwatantawa ba kamar irin haka ne kyan matan cikin aljanna kuma kamar irin haka ne kyan mazan cikin aljanna matan za su ga kyansu mazan ma za su ga kyansu fayara mahasina wajhihi fi wajihi ha, watara mahasina wajhiha ha, watara mahasina ha bihi bi ayani idan mutum ya zo kallon kansa baya bukatar ya dubi madubi in ya ga matarsa zai ga hoton kansa a jikinta saboda tsabar kyanta jikinta ya zama kamar kwalba haka ita ma in ta zo kallon kanta ba ta bukatar ta kalli madubi don wannan mijin nata ba irin mazan duniya ba ne wanda shi zai zama ɗan ne matarsa kuma tana nan kyakkyawa a'a mazan cikin aljanna kamar yadda matan cikin aljanna suke ne ita ma in tana so ta kalle shi in ta kalle shi ya zamo mata madubi jikinsa ya zamo kamar yadda madubi na karau yake in ta kalle shi ta kalli kanta ta kalli fuskarta suna cikin aljanna ta yanda mutum ɗaya ko ita matar za ta yi kwalliya ta sa kaya ɗaya biyu uku hudu har ta sa kaya kala saba'in alhali in mutum ya zo ganinta dukkan waɗannan kayan zai iya hango su kuma ya ga kwalliyarsu da adonsu ba irin adon duniya ba ne wanda in an sa wata rigar sai ta rufe ta ciki a'a riga ta biyu ba za ta rufe ta uku ba ta uku ba za ta rufe ta hudu ba kamar yadda ta sittin da tara ba za ta rufe ta saba'in ba a lokaci ɗaya kana ganin ta kuma kana ganin dukkan kayan da ta sa na ado sannan kuma kowane mako idan sun yi tafiya zuwa wata itaciyar da ake ce mata tsuba wanda kamar kasuwa ce a cikin aljanna idan suka dawo sai a canza musu kala a canza musu halitta ta da kowane mako sai ya zama wani irin mutum daban duk wani mutum da mace da ta taba ganin tana son ina ba da mijinta yana kama da irin wannan to mijinta a cikin aljanna zai a canza kala ba irin yadda a nan duniya ta san shi yanayin wannan hanci da baki da wannan dodorobin goshin nasa ba haka za ta rinka ganin sa ba zai rinka canza kala a kowane mako in ya dawo ta yadda za ta gane shi ne amma kuma ba a kamanninsa da ta saba gani ba shi ma zai ga ta canza ba irin yadda ya saba ganin ta ba amma duk da haka ita din ce wannan shine yanayin cikin aljanna Allah maɗaukacin sarki ya ce kai in tattara maka lahum ma ya sha'una fiha duk abin da mutum zai iya tuna yana sha'awa yana so zai samu koda ba a faɗi lissafinsa ba a nan kuma koda a cikin alƙur'ani ba a faɗa ba na misali in ya je zai ga indin har zai tuna yana son abu kaza to duk abin da mutum yake so zai samu a cikin aljanna bayan wannan wala daina mazi akwai ƙari abinda ma mutum bai tuna yana so ba Allah maɗaukakin sarki zai sa a shirya masa don Allah ya san yana so amma shi a karan kansa bai san yana so ba shine waladai na mazi kaɗan daga cikin abin da mutum zai samu na ƙari bayan abin da ya yi tsammani ko ya sani a nan duniya na kayayyakin alatu shine Allah maɗaukakin sarki zai zo ga mutane ya yi musu sallama ya yi musu magana mutane su ji sautin ubangiji wanda suke bauta masa din nan su ji yana magana da su yana hira da su ta yadda mutum zai samu cikakkiyar nutsuwar da yanzu Allah ya ba shi wani lokaci na musamman da girmamawa ta musamman ta yadda har Allah yana magana shi kuma yana amsawa wa yukhatibu ar-rahmanu wahidahum mukhatabata habibi yaqulu ya ibn fulani hal tadhkuru al-yawma alladhi kunta fihi mubarizan bil ismi wal isyani فيقول ربي أمامننت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني duk abin da mutum ya yi a nan duniya za su rinka tattaunawa da ubangiji yana ba shi labari cewa ka tuna da abu kaza da abu kaza har mutum ya iya kyalkyacewa da dariya yana tuna yadda ubangiji ke tuna masa yadda ya rayuwa a nan duniya bayan wannan kuma allah maɗaukakin sarki zai yi mutane wani abin da ba su taɓa tsammani ba shine yadda kake son alƙur'ani a yanzu kake jin daɗin alƙur'ani to sai ka shiga aljanna Allah zai karanta maka alƙur'ani ka ji shi da kansa wannan yana daga cikin ni'imar da ɗan adam bai taɓa tsammani zai samu ba shine har Allah maɗaukacin sarki ya karatun alƙur'ani ma'abota cikin aljanna su ci wa ka yusmi'uhum لذيذ خطابه سبحانه بتلاوة الفرقان فكأنهم لم يسمعوه قبل ذا هذا رواه الحافظ الطبراني sana abu kuma na kusa da ƙarshe shine Allah maɗaukacin sarki zai bayyana kansa ya cire hijabin da yanzu ya sa wanda ba a iya ganinsa ‘yan aljanna su gan shi ƙiri da muzu su gan shi kamar yadda kake ganin wata a daren sha hudu haka za ka iya ganin ubangijinka wujuhun yawma idin naziratun ila rabbiha nazira menene mutum yake nema sama da wannan sannan bayan mutum ya ga ubangiji ubangiji ya masa magana har ya yi masa karatun alkur'ani ya ji daɗi sai Allah ya tambaye shi ce me kake so dan adam ya ce ya Allah bana son komi saboda duk abin da nake bukata ka ban sai Allah ya ce a'a ina da ƙari zan baka wani abun da baka taɓa tsammani ba shine zan saukar maka da yarda ta ba zan sake fushi da kai ba har abada duk abun da ka ga dama ka yi yanzu in kai ya zama daidai shine ma'anar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa dangane da masu imani wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم samun wannan yarda daga wurin Allah shine mafi girman abin da Allah zai ba wa ɗan adam Allah ubangiji ka ni'imta mu da ni'imar aljanna duk abin da muka ji da wanda muka gani na daga ayoyinka da ma abin da bamu ji ba kuma bamu yi tsammani za mu ji ba Allah ka jiyar da mu daɗin sa a cikin aljanna wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin ne Allah ya ce a ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم نعم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون نعم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون نعم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين نعم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله يا البركة Ubangiji maɗaukakin sarki sai juya zance bayan magana a kan tashin ƙiyama da kuma sakamako a tashin ƙiyama? sai Allah ya juya aka lazzance zuwa magana akan ɗabi'ar ɗan adam da halayyar ɗan adam da yadda ɗan adam halinsa yake iya caccanzawa ya juya da kuma yadda Allah zai nuna maka babu wanda ya san ɗan adam kamar ubangijin ɗan adam walau ajiyar Allahu lin sharraf ke ijalahun bilkhairi na laqudiya ilaihim ajalahun Allah ya ce da a ce Allah yana gaggauta wa mutane sharri kamar irin yadda bisa irin yadda suke gaggauta neman alkhairi da a ce irin yadda Allah ke mu'amalantarsu su akan alkhairi haka yake mu'amalantar su akan sharri in sun nema la kudiya ilaihim ajaluhum ai da tuni an cika musu da ajalin su fa nadarul ladina la yarjuna liqa'ana Allah yace muna barin waɗanda ba sa tsammanin haɗuwa da mu fi tuhuyanihim ya'mahun a cikin ɓatarsu suna cikin fagamniya wa idza massal insana dur Allah ce dan adam idan cuta ta shafe shi da'ana li janbihi sai ya ta kiran mu yana ta addu'a yana roƙo li janbihi sawa'un yana kishingide aw qa'idan ko yana zaune aw qa'iman ko yana tsaye falamma kashafna anhu durra yayin da muka kwaranye masa wannan cutar ya samu lafiya ya samu fita daga matsalarsa marra sai kaga ya ci gaba da harkokinsa ka allam ya du'una ila birrin masa kamar ba shi ne wanda da yake ta roƙo a cikin lokacin da yake cikin cutar da ta shafe shi ba kazalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun kamar haka ne aka ƙawata wa masu shige masu wuce gona da iri abinda suka kasance suna aikatawa walaqad ahlakna al min qablikum lamma zalamu Allah madaukakin sarki yace tabbas mun halakar da wato zamuna da yawa na mutane gabaninku lamma zalamu yayin da suka yi zalunci ja'at rusuluhum bil bayyina duk da cewa manzanninsu sun zo musu da ayoyi da hujjoji bayyanannu wa ma kanu yu'minu sai dai haka bai sa sun kasance za su yi imani ba kadhalika najzil qawmal mujrimin kamar haka ne muke saka wa mutane waɗanda suke masu laifi thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim sannan sai muka sanya ku kuka zama mamaya a bayan su waɗannan a bayan ƙasa linan zura fata ta'malun domin mu ga ku kuma wani irin aikin za ku yi to Allah yake faɗa dangane da ɗan adam walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi shar da a ce Allah maɗaukakin sarki yana gaggauta wa mutane ba su sharri idan sun nemi sharri ko akan kansu ko akan iyalansu ko akan dukiyoyinsu da a ce duk lokacin da mutum ya yi fushi yana cewa shi ya mutu ma shi wani nasa ma Allah ya tsine masa shi abu kaza nasa ma Allah ya halaka shi da a ce Allah yana amsa irin wannan kamar yadda mutane suke gaggawan neman alkhairi Allah yake gaggawan basu da yana gaggawa irin yadda su ma suke gaggawa akan maganar sharri la qudiya ilaihim ajaluhum da tun tuntunin sun halaka da su kuma sun halakar da waɗanda suke yin addu'a a kansu mujahid Allah ya ƙara rahama a gare shi Imam al-Bukhari ya ruwaito da gare shi mu'allakan tafsirin wannan aya yana cewa ma'anar wannan aya shine qaulul insani li waladihi wa malihi idan ghadiba alaihim lokacin da mutum yayi fushi akan ɗansa ko akan dukiyarsa ko akan wani nasa in yayi fushi ya rinka cewa Allahumma la tubarik fihi ya Allah karka masa albarka Allah ka tsine masa wal anhu Allah ka tsine masa yace wannan aya tana magana har da masu yin irin wannan yace inda a ce Allah yana amsa haka la qudiya alaihi la qudiya wato la qudiya ilaihim ajaluhum ai da Allah madaukin sarki ya sa ajalin waɗancan da aka yi da duk sun mutu bimana la ahlaka man du'iya alaihi wala amatahu da duk wanda aka yi addu'a a kansa da sai Allah ya halaka shi amma ba haka bane Allah baya karba wannan ayar kamar yadda ibnu kathir ya ce tana da alaka da wannan tana kuma alaka da duk mutumin da zai zai yi addu'a mummuna akan kansa Allah baya sauraron sa kamar yadda suka cewa waɗanda suke cewa wa in qalu allahumma rabbana in kana hadha huwa al-haqq min فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم wanda mun karanta a cikin suratul anfal kafirai masu cewa ya Allah in dai annabi gaskiya ne to Allah ka halaka mu wannan mummuna addu'a ce amma Allah bai karba ba inda a ce Allah yana karban irin wannan ya gaggawa ai ba wanda zai rage a duniya haka kuma gaggawar da mutum zai yi ya yi addu'a akan iyalansa ko ɗa uba yayi addu'a a kansa ko uwa ta yi addu'a a kan ɗanta ko ta zage shi ko ta tsine masa inda Allah yana karɓan wannan da tuni kowa ya ƙare a duniya amma Allah baya karɓan wannan kuma wannan ayar tana nuna cewa bai halatta ba mutum ya yi mummunan addu'a a kan ɗansa bai halatta ba uwa ta yi mummunar addu'a a kan ɗanta dalili shine ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin jabir wanda imamu muslim ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tad'u ala anfusikum kada ku rinka yin addu'a akan ƴaƴanku a ku rinka yin addu'a akan kawunanku mutum ya ce in mutum na yi kaza Allah ya tsine mu in ba kaza bane Allah ya la'ance ni in kaza ba gaskiya bane ba mutane suna irin wannan ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ya ce kar kai duka tsine wa kanka la tad'u ala auladikum kar ku rinka yin addu'a tsiniya akan ƴaƴayen la tad'u ala amwalikum kar ku rinka yin addu'a mummuna akan ku kana da dabba sai wani abu kace Allah ya tsine miki ko motarka ko abun hawanka Allah ya tsine wa wannan mashin din Allah ya tsine wa wannan kicin yayi faci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukiyarka ko gidanka duk wani abin da ka mallaka ko kudinka Allah kiyaye wannan kudin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuwafiqu min Allah sa'atan fiha ijabatun fa yastajib lakum kar ku je fa wata rana ku je ku fada a daidai lokacin da Allah yake karban addu'a ku yi hakan kuma Allah ya karba kai kuma ka zo kai da ka yi da na tsani idan kai addu'a wa kanka na tsinewa sai aka tsine maka waye asara in kai addu'a mummuna wa danka aka tsine masa waye asara in kai addu'a wa dukiyarka mummuna sai asara ta sami dukiyar sai kai asara ka jama'a mu kula da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta wa musulmi yayi mummunan addu'a ta duk abin da yake da alaka da shi kamar yadda kuma ya tabbata a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda wasu cikin ashabu sunan kamar Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito Imam Ahmad ma ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu da'awatin yustajabu lahunna la shak yace addu'o'i guda uku Allah yana karɓar su babu shakka akai daga ciki akwai da'awatul walidi li waladihi da'awatul walidi lil walad addu'ar da uba ko uwa za su yi wa ɗansu to akwai riwayar da ta zo ta Imam Ahmad da Tirmidhi da'awatul walidi ala walad ala walad addu'a da za su yi a kanta. addu'a da za su yi masa shine abin da ake so duk lokacin da ɗanka ko ɗanki wani abu na kuskure Allah ya shirye ka Allah ya sa ka gyara ka yi a gabansa kuma ka yi a ɓoye ka ta masa addu'a Allah ya shirye shi akwai sa ran lokacin da Allah zai sa ya gyara in kana ta yi kana ta yin haka ba tare da kayan ke tsammani ba to shirye tana iya zuwa baka san lokacin da Allah zai shirye da shi ba ta yi lokacin da kai kayan ke tsammani ne amma tun da ba ransa yana hannunka ba ne akwai sa ran zai gano akwai lokacin da in kana yi wata rana sai ga Allah ya sa kuma ya ya canza ta inda kai baka yi tsammani ba don haka karka gaji da yin addu'a karki gaji da yin addu'a idan baka gaji da addu'a ba Allah kuma ba zai gaji da amsawa ba abu na gaba shine idan mutum ya kuskure ya mummunar addu'a da'awatu walidi alal walad shi ma ba Allah zai iya karba idan kuma Allah ya karba to za ka iya zama kai ne farkon wanda zai asara kafin shi Tun da ka riga shi jin haushin lalacewansa tun kafin shi ya gane ma ya lalace har da to kan ya lalace kai zaka fara kai zaka fara damuwa sannan bayan wannan kuma wannan addu'ar kamar da nuna hadisin ya nuna tana iya wani lokaci Allah ya karba duk da cewa wannan ayar ta nuna mana ba koyaushe ake karba ba a lokacin da mutum ya yi addu'a wa ɗansa ko wa ‘yarsa ko uwa ta yi ko uba ya yi ba tare da haƙƙi ba to Allah baya karɓan wannan kuma ko mutum ya yi ma a banza ne idan uwa ta ce wa ƴarta ko dai ki kashe aurenki ko kuma in tsine miki ko ba ni ba ita kuma tana zaman lafiya a gidan mijinta kar ta bi na wannan uwar ko uwar ta tsine mata Allah ba zai karɓa ba idan kana tare da matarka kuna zaman lafiya mai kyau sai uwa ko uba ya nemi ku rabu alhali babu wani alheri a cikin rabuwar kuma zaman ku akwai alheri a tare da matar kawai sun tsane ta ne ko suna gaba da yan uwanta kar ka yarda da wannan abun saboda inna mata'atu fi ma'ruf kuma in sun tsine maka Allah ba zai karba ba idan iyayenka suka umurce ka da wani abu mummuna ko kuma iyayenki suka umurce ki da wani abu mummuna a gidan mijinki ki je ki abu kaza wa kishiyarki mummuna ko ga wani asiri ki je ki yi wa mijinki kika ce ke kina jin tsoron Allah ba za ki yi haka ba sai uwar ko uban suka ce da ke in baki yi haka ba nono na ban yafe miki ba kowace tsiya kowace tsiya cikin abin da uwa za ta iya faɗa ko ta faɗa Allah ba zai tsine miki ba kuma ba zai miki ba zai cutar da ke da komi ba idan dai kin bi Allah ne kika kibin abin da suka ce in dai nasu yana kan hanyar shedan ne haka kuma dukkan wata addu'a mummuna idan dai aka yi a kan mutum in baya da haƙƙi to Allah maɗaukakin sarki ba zai amsa wannan addu'ar ba saboda Allah ce walau yu'ajjilu Allahu na nas ash-sharra bil khair laqudi ilayhim ajaluhum ina fata mun fahimci wannan sannan wannan yana nuna mana cewa kamar yadda muka karanta wancan hadisin idan dai akwai haƙƙi to mutum ya ji tsoron addu'ar iyaye idan dai mutum ya san shi ne bai kyauta ba to fa tabbas akwai barazanar in sun yi wannan addu'ar za ta iya hawa kansa mutum ya ji tsoron ya yi ƙoƙarin guje wa iyayensa kan su masa mummuna addu'a ko da yana da gaskiya ko da ya san daidai yake ya yi ƙoƙarin ya lallaɓe su kar su kar ya jira su tsire masa kamar yadda na ce in shi ne yake da gaskiya to Allah ba zai tsire masa ba amma ko kana da gaskiyan kar ka bari su tsine maka kai duk yadda za ka yi kar a maka wannan kuna da labari akan kisar Juraij wanda ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani bawan Allah ne cikin bani Isra'il yana bautan Allah yana cikin arsa yana bauta mahaifiyarsa sai ta zo tana masa magana tana ya juraiju ya tsana shi kuma ya riga ya yi tambara ya fara sallah ko shi cikin sallah yake mahaifiyar ta ce ya juraiju shi kuma yana ce to ga mahaifiyata tana kira ga kuma sallah na fara sallah bari dai sai na gama bai gama sallan ba har ta juya ta tafi washe gari ta sake dawowa aka sake haka har sai da ta yi sau uku shi bai samu saboda daidai ta kanzo yana cikin sallah ne to ita kuma sai ta yi fushi wannan fushin nata sai ya sa sai ta masa mummunar addu'a addu'ar da take mata shine take ce masa Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumitat tace ya Allah kar ka kashe shi kar ka bar shi ya mutu har sai ka sa shi ya rinka kallon karuwai har sai ka jarrabe shi da bin karuwai wannan addu'ar da ta yi masa shi mutumin kirki ne ta yanda bai kai wannan addu'ar ta masa addu'a ta yi tasiri a kanta har ya fara bin karuwai ba amma kuma ba addu'ar uwa ce sai da ta taɓa shi ta taɓa shi ta fuskar sai wasu cikin banu isra'ila suka ce kai wannan nan fa yana ta nagarta ya kamata mu jarrabe shi ya kamata mu gwada shi sai suka kira wata karuwa aka biya ta aka ɗauki hayarta aka ce ta je ta lallaɓe shi har sai ta yaudare shi ya daina bautar Allah da yake ya auka mata ta je ta yi ta yi ta yi shi kuma bai ma saurare ta bai ma kalle ta bai na cikin bukkansa yana sallah ta yi ta yi ta yi ta ce kai ya dawo ta ce jurai jufa gaskiya ya fi karfi ba zai iya haka ba to ita kuma sai ta ga cewa wannan kuɗin da aka bata fa in bata ci kuɗin nan ba kuma ai abin zai zama a banza sai ta ta samu wani mai kiwon tumaki ta zo ta same shi ta lallaɓe shi shi sai ya mata ciki sai ta ce bari ta je ta yi sharri sai ta zo ta ce jurai ne ya mata ya mata ciki to shi duk mai gaskiya kuma Allah ne zai iya kubutar da shi amma kuma ba zai hana kuma a jarrabe shi ba wannan addu'ar uwan ta sa sai da aka jarrabe shi sai da aka wannan abun kunyar sai da ya faru ta zo ta bada ta ce jurai ne sai da ta haifi yaro yana tsatsa tsatsa ta ce dan juraidu ne aka ɗauko mutanen gari kuma ka san da suke da yada labari aka zo kawai mutanen gari suka zo matasa aka yi ta ihu aka faffasa wannan wurin ibadar tasa aka shaƙo shi aka rurrotsa shi aka faffasa shi me ya faru suka ce kana zaune a nan wata kana bautar Allah ashe ma har kai cikin shege wa karuwa ya ce ni din ina take aka zo da ita ina ɗan ya ce ku bani ɗan? aka kawo ɗan ya karɓe shi jariri ne yanzu aka haife shi sai sa hannunsa ya taba cikinsa a yaje ya ce ku jira ni mu sallah ya yi sallah ya roki Allah ya tuba akan matsalar da ya samu da mahaifiyarsa kafin sai Allah ya cece shi ya zo ya rike yaron nan ya taba cikinsa sai ce kai wane ne ubanka kawai sai yaro ya buɗe baki ya yi magana ya ce ubana shi ne wancan mai kiwon nan ba da alaka da kai ba da alaka da jini na da naka wancan mai kiwo wane wane wane shi ne ubana shi yi wa uwata ciki shikenan mutane kuma suka zo suna sumbatansa don Allah ka yafe mu don Allah ka mana addu'a Allah ya yafe mana yanzu za mu gina maka wannan wurin ibadan da zinari ma za mu gina maka Ya ce a ku sake sa yunku ku gina mun ku bar ci gaba da ibada ta. wannan da ya nuna cewa kar mutum ya bari bakin iyaye ya hau kansa amma kuma duk in mutumin kirki ne to duk abin da ya hau kansa kuma Allah maɗaukin sarki zai iya ka masa hanyar da zai fita kuma shabin duniya baya iya hawa kansa Allah ubangiji ya tsare mu akwai misalai da yawa akan irin wannan da yake nuna cewa iyaye su kula da kan su yi mummuna addu'a kuma duk abin da zaka faɗa akan ɗanka ya zama zaka faɗi alkhairi ne abdullahi bin mubarak wani ya zo tambayarsa akan ɗansa ya ce masa kai ni fa ɗan nan nawa fa abin ya yi yawa fa ni matsalar mu da yaron nan mala a taimake ni da addu'a Ya ce masa hal da auta alai ka taɓa yin mummuna addu'a akan ya ce? eh gaskiya da ina ce Allah ya tsine masa sai ce tashi ka bani wuri id haqqa qad afsattahu kai ka bata shi kuma ba zai taba gyaruwa ba ka je ka masa addu'a da kanka don mummuna addu'a ka ce ta bata ba wani malami da zai iya maka addu'a akan ɗanka zaka da yawa daga cikin mutane ta rubuto a musu addu'a dan su yayi kaza ku rinka bincika me kuka rika faɗa akan ƴaƴan sannan wani babban malami ya ce masa a Sheikh Sa'id ibn Musfir yake cewa wani ya bashi wani labari akan ɗansa mai so sarai yaron yaron kirki ne dan jami'a ne ya zo cikin dare yaron yana ta karatun jarabawa ya gaji baban ya rufe kofa irin baban wanda in magariba ya kowa ya dawo gida ne ba fita sai zai roƙi baban ya ce baba a taimake ni mana dan fita waje kai na ya ɗauki zafi baban ya ce a ba za ka fita ba baba a taimake ni ina so dan fitan dan sha iska ya ce ba za ka fita ba shikenan sai yaron ya koma ɗaki sai mamansa ta gan shi kamar bai ji daɗi ba yaron mai biyayya ne ce ya dace na roki ba bane dan fita haka dan fita waje ni kuma bana so in fita ba izinin sa ba amma idan bani dama ya ce ba zan fita ba shine maman ta ce a'a bari zan roka maka shi shikenan har ya riga ya sa kayan bacci ba sai ta zo ta roki baban sai abin ya ce shikenan ya je ta Allah ya je ta ce ka yarda ce eh na yarda baban kuma ashe a ransa bai yarda ba amma dai kawai shi an dame shi yana jin haushin yaron ya zai zo ya haka shikenan sai aka buɗe masa kofa fita ce a bani minti talatin kawai zan dawo shi ke yana fita kuwa yaro minti talatin awa ɗaya awa biyu awa uku yaro bai dawo ba a cikin dare har aka kiran asu ba yaro bai dawo ba uban kuma ya damu ana ta bada cibiya daga baya ya bawa yan sanda cibiya sai aka ce ya je ya duba asibiti ga waɗansu sun yi accident yana zuwa sai ya samu ɗansa shine a sama a cikin inda ake ajiye mortuary inda ake ajiye gawawaki ga wannan rigar tasa ashe yana fita mota ta buge shi shine yazo yana gaya wa malamin sai malamin yake ce masa ya aka yace wallahi yaro ne mai biyayya ya zo yaro ɗan in bashi dama ni kuma sai na hana shi daga baya na bashi ya cikin bacin rai sai ce kai kai ka kashe ɗanka ya ce ai yaron ka da yake maka biyayya in dai yana biyayya to duk abin da yana ma in ba haram bane ka shi. kuma ka yi cikin daɗin rai wannan ɗan rashin daɗin rai in koda ka ba shi izini yana iya masa tasiri a rayuwarsa don haka ku rinka yi wa 'ya'yanku kyakkyawan mu'amala kuma in za ku yi magana na bakin ku yayi daidai da na zuciyarsu jama'a mu gane wannan ya zama mana wa'azi akan 'ya'yanmu Allah ya sa mu dace walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra i'zalahum bil khair laqudiya ilayhim ajaluhum fanadaru alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun ya Allah yace wa idza masal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'idan aw qa'ima Allah yake cewa idan ɗan adam cuta ta same shi sai ya taro ko ya ta addu'a ko yana kushingide ko yana zaune ko yana tsaye ko yaushe dai addu'a falamma an anhu rahu, sai lokacin da cuta ta tafi ba matsala kuma sai mutum sai ya koma ruwa ka dubi yadda ɗan adam wannan ayar tana ta zama mana babban misali a yanzu ka ga yadda kowa koma ga Allah kowa yana tsoron kar coronavirus ta kama shi kowa yana jin tsoro yana ta addu'a an ce a koma ga Allah wanda bai san Allah ba ma ya ce a koma ga Allah wanda ba su yi imani ga Allah ba ma kasashen su sun ce sai dai a koma ga Allah ne da ana da jan biki in yana kwance tuna da Allah in yana dole tuna da Allah in yana tsema koyaushe yanzu Allah Allah Allah saboda shi karta kama shi karta kama mutanen ƙasarsa karta kama ɗan uwansa falamma kashafna anhu durrahu amma ɗabi'ar ɗan adam ita ce in Allah ya gama masa sai zai manta da Allah yanzu wannan corona za su yi ta kare abin da take yi annoba ce da Allah ya aiko wanda za ta ci iya adadin da ta ci wanda Allah ya rubuta za su ga wallahi sun shiga kowane ne idan akwai sunan mu a ciki Allah ya sa mu cika da imani kuma Allah ya sa mu yi shahada amma wallahi duk wanda Allah ya rubuta sunansa sawa'un mumini ne ko kafiri sai ya tafi in kafiri ne ta zo masa azaba yayi mutuwan banza yayi mutuwa asara in mumini ne yayi mutuwar shahada Allah ya sa muna ciki in dai akwai sunan mu a ciki Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe in mutane waɗanda suka tsira su kuma ba su shiga ciki ba daga baya to yana wucewa kuma sai su manta da Allah shine man raka Allah ya da'una ila zurrin massa kenan kuma ba maganan Allah sai a ci gaba da harkoki yanzu duniya na ce ka ji an yi shiru wa kashatil aswatu lirrahman to yanzu kuma za ka zo rigingimun siyasa rigingimun wane ne duk wani abu na cika baki za ga an koma yadda da ake haka ne dan adam yake Allah ya fi kowa sanin dan adam Allah ya alamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir kadhalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun Allah ce haka ne aka aka kawata wa masu wuce gona da irin aikinsu sai dai su yi in suna cikin matsi ne su tuna Allah in ana cikin daɗi kuma a sake mantawa ga Allah shine Allah madaukin sarki yace wa laqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu haqiqa mun halakar da al'umomi da yawa a gaban a bayan ku yayin da suka yi zalunci kuma ba za ku gagara ba waɗanda duk suka yi zalunci fanzur kaifa kana aqibatu zalimi yayin karshen su yake zama fanzur fa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in shine Allah zai gama da duk wanda suke azalumai haka waɗanda suka yi zalunci a baya ba su sha ba kuma yanzu ba za ku yi za kuma yanzu ba za ku sha ba idan kuka yi zalunci saboda waɗanda suka gabace ku kalladina min qablikum kanu aktsara minkum wa ashadda quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada duk abin da kuke gadara da shi a yanzu na baya sun fi ku yawansa amma duk da haka Allah ya gama da su lamma zalamu da suka yi zalunci waja'atum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da ayoyi bayyananu da hujjoji da iya wa'azi da gargadi ba abin da ba a gaya musu ba amma wa mata nuna yu'minu wannan bai sa sun kasance su yi imani ba kadhalika najzil qaumal mujrimin kamar irin haka ne muke saka wa dukkan mutane masu ijrami masu laifi masu kangarewa masu wuce gona da iri idan dai Allah ya yi gargadi ka saurari gargadinsa idan Allah maɗaukakin sarki ya hana to ka hannu ga abin da ya hana idan kuma ka ƙi to Allah maɗaukakin sarki zai yi maka abin da yake wa masu laifi kadalika na jizil ƙomar mujirmi irin haka ne muke saka wa masu zalunci masu fajirci kenan da kuma laifuffuka irin na ijrami sun maja'alnakum khala'ifatul ba min ba'dihim sai gashi yanzu ku ne akan ƙasa zamanin ku ake yi kun maye gurbin su ne bayan su sun tafi yanzu kuna yawo a bayan ƙasa waɗanda duk suke kwance a ƙarƙashin ƙasan nan su ma da a sama suke tafiya amma yanzu ina suke hal tuhissu minhum min ahad kana jin motsin ko ɗaya daga cikin su aw tasma'u lahum rikza dukkan su sun tafi to kuma yanzu muna jira mu ga wani irin aikin za ku yi khala'ifa fil ardi min ba'dihim muka sa ku ku zama za ku maye gurbin su a bayan ƙasa linan zura kaifa ta'malun don mu ga irin aikin da za ku yi ita wannan duniyar haka take kada mu bari wannan duniya ta ruɗe mu wannan duniya haka take kamar halawa ce mai zaki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna madinna dunya hulwatun khadira ita wannan duniya kamar wani abu ne mai zaki na halawa wanda zaka dana ka ji zakin sa a bakinka amma zuwa lokaci in ya riga daɗi ya kare zaka daina jin zakin inda zai tafi kwata-kwata ka dawo kowa abu mai ɗaci zaka manta da wannan zakin da ka jin haka duniya take wa inna laha mustaqlifukum fiha fanazirun kaifa ta'malun Allah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya sa ku kuma ku maye gurbin wasu ne dan ga kuma wani irin aiki za ku yi an ba waɗansu dama wasu sun ci gajiyar wannan daman waɗansu kuma sun yi sun wofantar da wannan daman waɗanda suka ci gajiyar wannan daman su ne kullum muke bada labarin su annabawa da waɗanda suka bi su ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك ulaika كل kullum mutum yana so ya sa wa ƴaƴansa irin wannan sunaye yana so ya ga an jingina shi ga wani daga cikin su yana jin daɗin ana labarin irin su to Allah ya ce kuma gashi kuna da daman da za ku yi irin nasu don ku samu kyakkyawan sakamako kuma in kun shuɗe wanda suka zo bayan ku sai su rinka labari akan ku irin yadda kuke labari akan mutanen baya na kirki in kuma mummuna ne ai an faɗi kowane irin mummunan aiki da miyagu suka aikata a baya kuma yanzu kuna ji kuna jin tsoron abin da suka aikata kuna jin haushin su haka kuma in kun aikata mummuna haka yan baya za su zo suna la'antar ku suna tsine muku kamar yadda kuma kuke tsine wa waɗanda suka zo a bayan ku linan zura kai fata amalun Allah ya ce muna jira mu ga wani irin aiki za ku Allah ka daidaita ayyukan mu su zama nagari waɗanda za su iya sama mana kyakkyawan sakamako a gare ka Allah ubangiji ka gafarta mana kurakuran mu ka inganta mana ayyukan mu abin da ya zama daidai ka karba mana kuskure kuma ka gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa barakatuh